da ya gabata cikin ikon Allah malam da kansa ya ce ya ba da hutu na sati ko da wuce sannan satin yau kuma za a dan kwankwashi kawunan mu a matsayin mu na mutane wato dan adam wanda dama sunan taikin lakta kamar da malam ya sa mata waye dan adam ko kuma halayyar dan adam wanda wannan da kansa ya ba mu wannan dama Allah ya sa mana wannan rana a matsayin zai mana wannan lakcin da albarka gaskiya babu abin da za mu ce da Allah sai godiya a kan wannan musamman kuma ana samun sakonni da yawa na fatan alheri da kuma jin daɗin abubuwan da suke faruwa a karan na kamar malam ya mana na fuskan littafi da albarka da ya gabata sannan kuma da kuma za a yi mana wannan matashiya da albarkar ta ci gaba da karatu da kuma za a ɗora bayan wannan saboda mu mutanen nan unguwar muna son alkhairi ga wannan <clears throat> alkhairi da ya zo mana kuma ba na rike wani lasifika ba ne don na faɗa mana malam malam mutanen malam mu ne ɗalibai daban-daban a bangarori na majalisai daban-daban da suke karatu a gurin malam suka biyo shi don jin wannan lacca ko abin har ya zo mana saraka saboda raka muna fatan mutanen da suke wannan yanki ko wannan area za su ba da ciki don a samu wannan nasarar ranar da wannan lacca lafiya a kuma sama lafiya haɗin duk wanda ya zo wannan guri daga nesa da kusa kowa Allah ya mai da shi gidansa lafiya Allah kuma ya malam jagora kan wannan muhadara da za a gabatar sannan kuma Allah ya sa abin da za a amfana za a faɗa amfane mu a mu ta duniya da lahira. Assalamu alaikum.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر كل ضلالة في النار بايهة إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana ranar wato ainihin bakwai ga watan hudu rabi'un sani shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da jiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin maka zuwa madina wacce ta zo daidai da ranar sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam kamar yadda ta sanarwa ta gaba ta cewa insha allahu ta'ala a wannan rana ni a matsayin da ɗan uwa ɗalibin ilimi abubakar abbas zan ƙare mu da bayani akan abin da ya shafi latta da muka mata suna ko take halayyar ɗan adam ma'ana halayyar mutum koma wa harshen larabci za ka tarda cewar ana kiran mutum da al'insan wannan suna na mutum al'insan in ka koma neman fassarar me yake nufi kuma za ka tarar da ana cewa shi ne bawan da Allah ya samar ya kuma busa masa rai ya ba shi tunani Shi ne mutum shi ne ɗan adam bawan da Allah ya samar ya busa masa rai ya kuma ba shi tunani wannan shi ne mutum wannan suna na al'insan da ake gaya wa mutum da larabci suna ne ga manne za ka iya kallon mutum guda ɗaya namiji ka ce masa insan ka kalli mace guda ɗaya ka ce mata insan ka dubi ayari dandazo na mutane ka ce musu insan su suna karɓa wasu lokuta kuma akan yi jam'insa da unas ko a yi jam'insa da anasi dalilin da ke tabbatar mana akan da wannan Allah subhanahu wata'ala cikin littafinsa mai tsarki suratul sunan aya ta hamsin da shida yana hakaito mana bayanin abin da ya gudana tsakanin annabi lot da jama'arsa kasancewar annabi lot da jama'ar gidansa waɗanda suke tare da annabi lot suna kan abin da Allah yake so bisa koyarwar manzansu annabi lot sai sauran jama'ar gari da ba su karɓi wannan kira ba suke ga su tafiyar annabi lot da iyalansa ba ta musu ba da suke cewa akhriju ala lotin min qaryatikum ga mafita ku fitar da zuriyar ko jama'ar gidan annabi lut da shi kansa daga cikin garinku kawai a musu korar fata-fata daga shi har mutan gidan nasa innahum ulasun yatahharun me dalili mai laifinsu su ai mutane ne da suke jin su masu tsarkaka ne su ba za su yi abin da Allah ya hana ba su gyararru ne kin tsatsu ne wannan faɗin haka ya samo asali tsakanin na kirki da na banza tun mahaifin mu annabi Adam da Iblis kuma haka zai ci gaba da tafiya har a naɗa ƙasa na kirki bai jin daɗin zama da watsatse watsatse bai son garin na kirki a kusa da shi domin yana ganin shi ya jawo ake ƙyamatarsa ya duk an yi riga ɗaya an tafi bai ɗaya ya ba a ga laifinsa ba ai mutuwar ya dama kaka ce to me yasa ba zai mutu ba su tafi gaba ɗaya a kaka shi ya jawo ake aibata shi to wannan aya su kake gaya mana abin da mutanen annabi lot suke faɗa game da annabi da kuma iyalansa suka ce innahum unasun ya taɓa haru kalmar unasun jam'i ne na insan تفكم واتو سورة الفرقان آية تعرب إن تقوز جوا تعرب إن تر الله سبحانه وتعالى إنا هكيت من إنا جاء من الكيوة وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا الله يكتب سوى كما من سوكر دروا دغ سما mai tsarki mai tsarkakewa me hikimar saukar da shi da muka yi Allah ya ce linuhi ya bihi baldatan maita don mu garin da ya ƙeƙashe ya mace da wannan ruwa inda kowa ina cikin tsitsitsi ya za a ya za a bala ruwan ma zai sauka hankali na tashi gari ya yi wasu anin ya zama faƙo ya zama wato kai ka ce wani dutse ne wani gurin in ka sa wato anin diga ka kasara sai ka ga walƙiyar wuta Allah ya ce to muna saukar da ruwa don irin wannan gurare don mu raya garin da ya mace ya ƙeƙashe ya bushe hikima ta gaba wa nusqiyahu mimma khalaqna don kuma mu shayar da wannan ruwan ga abubuwan da muka halitta wanda suka haɗar da al'aman dabbobi wa anasiya kafira da mutane masu dumbin yawa sai aka ce musu anasiya za ka to ko ka ce ulas ko ka ce anasi duk jam'i ne na insan to mun ji waye mutum sunansa da jam'insa wadda da ma aka fara halittar mutum ko waɗanne matakai ya rika bi bayan samar da shi a dangane da abin da ya shafi ɗorewarsa da ci gaban zuriyarsa Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul sajda aya ta shida zuwa aya ta tara sai yake cewa da mu zalika alimul ghaibi wash shahada ayoyin da suka gabaci wannan ayoyin. Allah yana gaya mana abin da ina halittar samai sai da abin da ke tsakaninsu sai ke cewa zalika alimul ghaibi wanda ya yi wancan abubuwan da ba mai iya yin su sai shi shi fa ne masanin abin da ya koyi ga kowa wasu shahada masanin abin da ya fito fili kai da kake ganin sa ma ba ka san abin da yadda shi ya san shi al'azizur rahim mabuwayi wanda yake mai jin kai da ya game bayansa nagartattu da suke bin sa sau da kafa Allah sai ci gaba da cewa allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu wanda ya kyautata halitta ta abin da ya halitta wa bada'a khalqal insani min tin sai ya fara halittar mutum daga tabo daga ƙasa thumma ja'ala naslahu sannan sai ya sanya zuriyar dan adam ɗinsa ko adam ɗinsa mai daga ƙasa na farko sai ya sanya zuriyarsa min sulalatin min ma'in mahin daga tataccen ruwan mani mai raunin gaske saboda yawansa bai ta kara karya ba yadda yake fitowa daga jikin ɗan adam ɗin lokacin da zai tafi inda zai tafi zuwa ga mahaifa ba wani yawa ne da shi ba kamar majinar da za ka fata haka zai fito to guda nawa yake ba da yawa bane da za a ce ruwa ya karfi ya tafi da wani ko sai ce mahi mai launin gaske to haka wato zuriyar annabi adam su karka tafiya shi an yi shi da ƙasa wannan ƙasar daga ita kuma Allah ya samar da zuriyarsa daga tataccen maniyin da abin da wannan ƙasar take kunshe da shi kuma sawahu Allah ya ta sannan sai ya daidaita sannan ya daidaita halittar mutum wa nafakha fihi min ruhi ya busa masa rai daga cikin rayukan da ya halitta dama mun ce shine bawan da Allah ya samar ya busa masa rai ko wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah ya ce kuma da yi mu sai ya sanya mana ji ya sanya mana gani ya sanya mana zukata da za mu rika hankaltar abubuwa shine wanda yake tunani mai hankali yake tunani Allah sai ce amma duk da haka kalilan ma tashkurun kaɗan ne kwalai daga cikin ku suke godiya Allah ka sa mu cikin wannan aya ta gaya mana asalin halittar mu daga ƙasa daga nan kuma sauran zuriyar annabi adam suka rika samuwa daga wato tsatsan annaba adam da waɗanda suka biyo ƙarƙashinsa ta hanyar wato mani tatacce mai rauni bayan wannan idan muka tafi cikin suratul hajji Allah subhanahu 'Ala, yana ambata mana aya ta biyar yana cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ku mutane idan kun kasance cikin halin kokwanto game da abin da ya shafi tashin bayi da Allah zai yi ranar alkiyama to bari ne muku ku koma baya ku yi waiwaye dan tafiya ku sani cewa da inna khalaqnakum min turab ya fa daga ƙasa muka yi ku babu ku tushen ku ubanku na farko daga ƙasa aka yi shi ba shi ba dalilinsa aka samar da shi daga ƙasa ko kuma min nutfatin sannan sauran zuriya su saka ka samar da su daga digon mani kuma min alaƙa. wannan digon mani sai rikide zama gudan jini kuma min mubgatin sannan daga gudan tsoka sai rikide koma ya zama tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa akwai wacce take cika wannan gudan tsokar ne cikakkiyar halitta ya zama ɗanta ya cikakke ya kai irin yadda ake so na cika akwai kuma wanda yake gairu mukallaka sai bayan an samar da shi ya zama gudan jinin ba a tsara za a busa masa rai a halitta shi ba sai a yi ƙarinsa na lakum Allah ya ce mun yi haka don mu bayyana muku cewar wanda ya iya yin wannan aiki abu ne mai sauƙi ya tashi wanda ya samar bayan ya rasa ko Allah yake cewa wa nuqirru fil arhami ma nasha muna tabbatar da abin da muka so tabbatar da shi cikin mahaifa shi sai mu bashi ba zai kare ba ba zai lalace ba ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci abin ambato da aka ɗeba masa wata tara zai daga nan ba zai ƙara ba wata aka ƙara zai a ciki daga nan ba zai ƙara ba shekarau ne in ya shekare zai fito shi eh, haka muke ce masa wanda ya wuce wata tara ya tafi sha sha sai ka dana ce a ga shekaru yau ya duro eh ana za a samu ba za a samu ba Allah ya samar da shi Allah yake cewa thumma nukhrijukum ifla sannan sai mu fito da ku kuna jarirai kalmin nan ana ta farin ciki ta sauka lafiya shi ma kuma dan wallo tabarakallahu an haife shi lafiya da murmur har a ja auna a baku to wai ya zo da lafiya ba ku san yadda aka yi ko wanda ta ya kai kilo kaza za a ba ta riga da zanin goyo da waye da waye asibiti na yi jama'a gari na kuma barka Allah ya fi an fito da ku a wannan zubin thumma litablugu ashukkakum sannan mu ci gaba da raya ku muna haɓaka ku don ku isa daidai ganiyar ƙarfinku har sai ka ji mutum na cewa eh mu ne nan ko wani ƙarfi ya kai inda ya kai daidai yake da kowa zai iya ja da kowa to Allah ya ce don ku isa zuwa ga wannan mataki wa minkum man yuraddu ila ardhil umr daga cikin kuma daga cikin ku kuma akwai wanda ake mayar da shi koma bayan halitta bayan ya kai wannan ganiyar ƙarfin sai kuma ya koma yana yin baya ina cin baya ina cin baya kwatar da ike iya tsallaka da sai ta gagara tsallakuwa inda yake hangowa yanzu sai gagara hango shi inda yake hangowa sai gagara hango shi sai a waye gari wato hakan ya sa ya zama kamar jariri kamar yaro ana mantawa ko na bawan Allah dudu dudu da yanzu ko wata guda ba yanzu ana ce masa dan daura Allah ji kansa da rahama ya shekara ta kai ɗari da wani abu idan yana tafiya za ka ce yaro ne yake kasa hannayen sun koma baya jin yayo gaba saboda mai an mai da shi koma bayan halitta rayuwarsa ta tafi ta tafi ta tafi har ta koma tana da baya da baya irin abin da ida kafin ya kawo gani ya karfi ya koma shi ike yi yanzu to akwai wanda haka za mu mai da shi da kai la ya alama min ba'da ilmin shay'a domin a waye gari ya koma bai san komai ba bayan da ya san. in ka zo za ka yi hirar abin da aka yi da shi shekara hamsin sai da ta a ka samu wannan labarin kuma da shi ya ba da labarin ya mamanta ba zai iya tunawa yanzu za ku yi abu da shi in an jima ka dawo kana magana sai da wa aka yi da da wa aka yi ko ba da shi shi shi tsare da rai ya manta ya zama kamar yaron da in aka abu yanzu ko zaka ce da shi abu zai iya tuna ma ba to akwai wanda haka za mu mai da su to wannan sune matakan da dan adam yake bi ta kansu bayan asalin samuwa samuwar da ƙasa to zuriya kuma ga matakan da suke daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan har Allah ya ikon Imam Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi wanda aka karɓo daga sahabin Annabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce hakika kowane ɗayan ku ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa hawan kwana arba'in yana ɗigon maniyi cakuɗaɗɗe daga na mahaifiyarsa da mahaifinsa sannan ana haka sai ya rikide rikide ya koma ya zama gudan jini shi ma kusan kwacin waɗancan kwanaki kwana arba'in bayan haka sai ya rikide ya sauya ya koma gudan tsoka shi ma kusan kwacin waɗancan kwanaki guda arba'in arba'in sau uku za ta baka wata hudu mai kyau lafiyayyu waɗancan matakan duk nan da zai tashi daga mani ya koma gudan jini to kwanan ne uwa za ka ganta a cikin wani yanayi ita ce tsallayen ita ce tashin zuciya ita ce abin da ake jin ɗoyinsa ita kuma shi take shaƙa haka za ka kalin ita ce ta ci goruba ta ce ita wallahi magarya take so amma za ta samu kurna kuma da ta ce ɗaci take yi to haka za ta rika samun wannan sauyin abinci da ta ci amansa abin da take so yanzu ba ta so wanda ba ta so shi take so to waɗannan haka za a taho a wannan yanayi annabi yake cewa idan aka samu wannan cikakkun kwanaki arba'in arba'in guda uku da wata hudu sai kuma a turo mala'ika sai ya busa rai ga wannan wato gudan tsoka bayan ya busa ran sai a umarce shi da rubuta abu hudu ke rubuta iya arzikin da zai ci a duniya ruwan da zai sha lita nawa ne shinkafa kwatai buhu nawa zai ci an gane ko kare nawa zai sha gishiri magi duka sai an rubuce kaji alimul gaibi wasu hada? alimun bi za sudur wanda ya san komai Diddiga duk za a yi a rubuce duk abin da za ka ci sai kuma a rubuta ajalin mutum iya kwana nawa ko shekara nawa zai yi shi ma za a rubuta wanda zai tsufa ya tsufa mai wato ani rabin shekarun da wasu suka suka tsufa ya yi mai yan kaɗan haka kowa da nasu wani ma haka za a rubuta masa rubuta masa da ya faɗo ya kuka zai tafi haka za a rubuta ana manna har ya kuka masha Allah ta tabarakallah Allah ta ce ya koma to sannan kuma sai umarce shi da ya rubuta irin aikin da wannan bawa zai yi ya rubuta arzikinsa ya rubuta iya kwanakin da zai ko shekarun da zai sai kuma ya rubuta aikin da zai tafila ne ko ba ka tafi labu an gane ko eh haka yake kowa da abin da zai yi wa shaqiyun aw sa'id wa tsatsi ne ko nagartacce ne mai arziki ne ko matsiyaci ne za a rubuta duk a fayil din da ba a gogewa ba kuma a sace shi za a rubuta to dangane da abin da ya shafi wannan matakai da muka ji manzo ya rika fayyace mana abin da ayoyin suka gaya mana sai ya gaya mana wannan maganar da Allah ya faɗa zariyar annabi Adam suna koma ana samar da su daga tataccen mani sai ya gaya mana shi ma maniyin ga kwanakin da yake ayoyin ba su gaya mana ba nan gudan jini ya kace ga kwanakin da yake ba a gaya mana a can ba ɗaukan nan kwana nawa za ta yi ta canza a musa mata rai ayyukan musu da mana don haka in baka hada hadisi da qur'ani ba za ka fahimci qur'ani wannan ita shine tafsiri gangariya daga bakin manzon da aka aiko da qur'ani sai bayanin abin da za a fahimci qur'anin da kansa to shikenan mun ji yadda aka samar da annabi adam mun ji yadda ake ci gaba da samar da zuriyarsa wasu kuma daga ciki sun ɗaunar da aka faɗa mana daga mani din namiji da na mace ake samar da majorati ko mafi yawanci ɗan adam ko kuma ɗaya ikon Allah na samar da annabi isa da aka yi daga uwa babu uba daga kun kaya kun dan ya gaya mana ku sanar da mu cikakken ikonsa na ya samar da wanda ba uwa ba uba san farko kai kuma yake samar da masu samuwa daga cikin wannan zuriya daga uwa da uba kuma dan ya zama masu to kai ba lalle fa sai sun hadin za a iya samun mutum ɗin ba ba don haka sai mana wani daban ba uban sai dai uwa an fahimta ko sai ka san cika sa sabanin mu yanzu duk abin da aka bincike ya kace sai an haɗa negative da positive to ban baka haɗa ba za su ba haka gaba daidai ba ka kama wayar wuta ya zallar wuta ka kasa gani in baka soye ba ko amma shi Allah yana da damar yi haka sau da shi ya isa da zata tsin shi ya isa da duka gaba to da ya samar da dan adam a wane ne ya samar da shi saboda abubuwan da ya halitta ya yi su matsayi matsayi mataki mataki yanayi yanayi da ya dutse sai shi ka karfa ka daka ka kare kafarka ka gwara kai ya fashe ko ka ga karfa aka yi shi kuma ya wasu abin ma kama ka a dubi girman sama ka gani kana gano bangaren da aka faro ta na can bangaren haka daga haka da girman ta ka gani to ka kalli kasa iya adadin wanda suke dauke da ita aka ce ka wato foundation ɗin da za mu zauna a kai ya kake jin kuma ka duba girmanta ka duba yanayin abin da suke kanta da duwatsun da mutanen da komai din a kan kanta to yi wasu manya ya yi wasu ƙanana yi wasu karfafa yi wasu raunana a wani ɓangaren mutum ya faɗo daga nan za mu fara jin halayyar ɗan adam farkon lattan Allah ya ba da wannan amsa cikin suratul nisa aya ta ashirin takwas, Allah subhanahu wata'ala sai ce yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah da kansa yake cewa Allah na nufin ya sauƙaƙa mana Allah na son ya sauƙaƙa muku ko bayinsa musamman ko ƴan adam don haka wa kulikal insanu ba'ifa an halicci mutum a halin kasancewarsa rauna. da haka a ɓangaren rauna na muka faɗo to wanda yake da rauni don Allah ina shi ina gwamnan numfashi ina shi ina tunƙahu ina shi ina mu ne nan da mu ake ja ta ɗin kuwa ka tafi da kuke yi da sauro cizo zai hana ta sakat amma ta kake ga mu nan mu ne nan Allah yake wa khuliqal insanu da'ifa an halitti mutum da zauna mutum zauna ne ta kowane fuska ta fuskar tsira halittarsa ne rauni ne ah, ina za ka haɗa shi da giwa yau za ka haɗa shi da zaki ta kuma ko kura da take masa an haɗu karan baka ko ai ba kyau haka ta ɓangaren abin da ya shafi nufi mutum da rauna ne duk abin da za a ce a jajirce a kansa a mutum yana da rauni in ta ɓangaren abin da ya shafi ƙuduri ne da imani a tabbata a kai ko a mutu ko a rai wani idan ya ga takobi sai ya sallama ya ce a tafi a haka mun ji ko to kai da ake wuce ka ce kowa ya ji an bi maka sai mai zama ce ai kowa ya mu nan duk naku ne to wannan da ina tabbatar mana da raunin dan adam haka bangaren hakuri da rauna ne in ka yana buƙatar hakuri yanzu zai nuna wato hasala ah, to ba shi nan ba nan ko yanzu da aka dawo da hanya nan ko shaida ne yadda guri zai zo ya cinkushe wani lokaci wani ya kasa haƙuri na ɗan mintuna ka an wani ya fita sannan shi ya shiga to haka ɗan adam yake duk inda ka kalle shi da Allah ya ce wa kulika kal insanu da'ifa kiki da bai yake na rauna ne halittar jikinsa yana da rauni wajen ya sai ma abu yana da rauni jajirce idage a yi abu ina da rauni ana farawa sai watsa to shi yasa sai Allah ya fara yin matashiya kafin ya gaya mana ya halitta shi da rauni sai ce yuridu Allahu an yukhaffifa anku Allah na san isassauta sassauta ke muku rangwani ya yi muku sauƙi, saboda me ya yi ku rauna ne mai rauni sauƙi ya kamace ko kaga hikima ta ubangiji to ashe idan mutum yana da rauni sauƙi ya kamace to kaga idan kace zaka galla zaka sa tsanani to baka so ku tafiya da shi ba dan wanda ya yi shi ya faɗi manuwar ɗin yadda ya yi shi ita bayanin kayansa ya ce mai rauni ya yi shi shi ma da ya isa da shi ya ce a mu'amalarsa da shi sassautawa zai nasu sauki zai masa to idan kai a matsayinka na bawa kace za gwagwa da shi sai ya ji a jikinsa to za ku kuji a jikin da kai da shi dan wannan raunin bai bashi ba ina nan tare da shi da shi aka yi shi saboda haka sauki da sassauci ya kamace shi ba tsananta masa ba wannan yasa Allah subhanahu wata'ala sai yakan sauƙaƙa wa mutum abin da ba zai iya ba kace la yukallifu Allahu nafsan illa wusa bai dora rai sai abin za ta iya wanda za ka iya ma da aka sama maka rashin lafiya sai aka ce to sallar da aka ce kai a tsaye to yi a zaune dan yi wannan a karatun mu da ya da tsayawa sai da aka to yi a kwanton mu ko haka da ana ga maka raunin ka in ya bayyana sauki ake sauki ake sauki ake idan abu dan adam ya gagara wato karɓar su ta ɓangaren ƙarfinsa sai a rangwanta masa sai a masa sauƙi don ya tafi daidai da raunin da ya samu kansa ko da an san raunin ba shi yau kansa ba da shi aka halicce shi dan mu daga fahimtar wannan cewa dan adam hatta gurin wato azama wajen tunkara abu yana da rauni Allah subhanahu wata'ala cikin suratul Taha yake cewa wa laqad ahidna Ina adama min qablu wa nasiya wa lam najid lahu azma Allah ya ce mun umarci annabi Adam da cewa karka kuskura ka je ka kusanci wancan bishiyar ka ci duk abin da zaka ci a aljanna an yarje maka amma ban da wancan bishiyar ke ma matarsa kamar yadda muka gaya masa ke ma ya shafe shi da ke da shi kan wanda ya kusanci wancan bishiyar ba ma ya ci ba ya ije ko ina take Allah ya ce tun kafin mu hukunta abin da za mu hukunta masa sai da muka masa jan kunne muka umarce shi ba shi ba cin wannan bishiyar amma sai abokin faɗarsa ya ce kaf masu dalilin da aka tsina mai ba ai baka isa ba kai ma kai ma sai ka ji a jikin sai je jefa musu kokonta Ije musu a cewa ai ni ne nasiha ne ma gare ku da kwakwaran masoyi gare ku ai wasu bishiyar da aka ce kakkuci Idan ka da wama a cikin aljannan nan ne cikin maya-maya ɗin kayan daɗin nan ai dan ka ku zama wato ainihin wasu mala'iku da ba ku da laifi wato shafaffu da mai shi yasa sai aka ce kakku ku je gurin wancan bishiyar ya wannan wanda aka ce maka jada ya ƙi sakamakon ƙi aka ƙi ne maka kuma yanzu yau ne ya dawo ne maka nasiha ba irin rauni na dan adam kuma karɓar nasiha wannan Allah sai ce tun kafin a zo a yi abin da zai faru muka gaya masa ba shi da kusanta wannan bishiyar amma abokin faɗansa saboda rauninsa ya nasara a kansa yanzu ko masa a nasiha ba nasiha sai ya bar abin da muka gaya masa ya mamanta walam najid lahu azma ba mu same shi da juriya ba to ɗan adam a gurin juriya bai da juriya idan annaba adam farkon halitta tushen ka bai juriya ba kai kuma ina za ka yi juriya daga nan ba kake sharɗin da irin nasa ne ko ka gada to bayan wannan aya imamu ahmad Allah ya ji ɗansa da rahama ya rawaita hadisi a karɓo daga sahabin annabi anas dan malik yake cewa haƙiƙa malik ɗan sa'a ya zantar da su hadisi cewar haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labarin daren da aka yi isra'i da mi'raji da shi a cikin hadisin manzo ya sanar da su cewa da aka kai shi zuwa ga sama ya isa inda ya isa sai Allah subhanahu ta'ala ya farzanta masa salloli guda hamsin shi da al'ummar asalin farzanta sallah shi ta sallah hamsin aka kamana duk rana yanzu ba biyar nake ba to da hamsin ne da amin yadda za ka tafi ka je kai nema abinci sarkin neman masara da ana wannan hamsin din ko sai ka tafi masara kana sallar kiran ka duba a kasa hamsin a tsiya wannan auren da muke da da awa guda nawa za a yi a samu hamsin ɗin ko su tokar ko hamsin aka tilasta sannan manzo ya sako ita ko da wannan hamsin ɗin da ya zo saman da annabi musa yake sai annabi musa yake kai me aka ɗora maka kai da al'ummarka ita ai salloli hamsin aka bani saƙo ni da al'umma ta mu je mu kai yake kai yake wallahi na san mutane fiye da yadda ka san na ci kwakwa da banu isra'il ko ma ka ce a rage mu Allah saka ma annabi Musa sai ya koma zuwa ga Ubangiji ya ubangiji na zo roƙon a rage mana sai ubangiji sai an ɗebe muku goma sun dawo na arba'in ita ko sai gurin annan musa zai wuce ce yaya ita ya an rage mana goma ce kai sai ta ga ma fa nayi fama da banu isra'ila mutanen ka ba za su iya wannan arba'in ɗin ba ki koma ka ce bai rage maka ya koma ya ubangiji a sassauta daɗa rage mana wa kulli al insani yuridu Allahu an yukhaffifa ai sauƙin da yake zai mana ne yake yi ko a aikace faɗa da cikawa sai ya koma sai aka ce an sake rage goma sun dawo na talatin ya sake wato ainihin tahowa annan musa ce yaya sai an da su talatin ce kai har yanzu da sauran ko ba za ka kuma ba ina ga maka fanatiya na san yadda na sha da banu isra'il na san mutane fiye da yadda ka san su sai yanzu za su ba gwagwar neman yi na ji abin da na ji ko ba ka sake cewa a rage ba haka ya rike tsakanin ubangiji da annabi mu har sai da aka dawo da su biyar ido zai wuce nan musa ya ce ya ce a ina da su biyar ya ce kar koma ya ce kai da nauyi gaskiya gaskiya da nauyi ba bai hamsin ta dawo biyar kuma ce duk da haka Ke ba zan iya koma ba ina jin kunya in tunkari ubangiji cewa a jiya ɗin nan ma kuma rage min wannan ina gade na yadda na kallaba sai ubangiji izartar da haka sai ya kira cikin mala'ikunsa yace na zartar da wannan guda biyar da na tsora masa shi da al'ummarsa amma suna nan a kan ladan hamsin ɗinnan da na fara sa yuridu Allahu an yukaffifa ankum wa khuliqa al-insanu annabi Musa ya fito mana da raunin ko zai fito mana da shi wannan hadisin ya fito mana da sassaukawa da Allah yake nufin mu da ita ko bai ba to idan wanda ya mu ina sama da sauki da sassauci to ya kai da kake mu'amala da matar kake da bacin hali kake da kaushi sai in ba tattaka su aka kaba da Allah to kana da tattaka ka ake ka kawo a hasu saboda haka halayyar ɗan adam ce rauni haka Allah yi don haka Allah subhanahu wata'ala sai mu'amalanci wannan bawa nasa mutum mai rauni da tausasawa da sauƙaƙawa da sassauci Allah subhanahu wata'ala ya sake cewa cikin suratul anfal aya ta 66 al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa to abinda aka dora muku na ɗan adadi kaɗan su tunkari wato arna komai yawan su ba gudu ba ja da baya ko za a karar da ku Allah ya ce to mun san kuna da rauni yanzu an sassauta muku adadin an fara shi daga yadda za a kasa muku yanzu in ya kai kaza shi ne ba gudu ba ja da baya duk dai ana taho da mu akan cewa dai sauki sauki sauki har wa cikin suratul baqara aya ta 175 da 85 Allah subhanahu wata'ala yake yuridu Allahu bikum al-yusra wa yuridu usra Allah na nufin sauƙi da ku baya nufin tsanani da matsi ba to ne hikimar Allah ya ta mana waɗannan ayoyi ya sanar da mu waɗannan ayoyin ne don mu koyi yadda za mu yi mu'amala da junanmu ni ina da rauni kai kana da rauni kai kina da rauni shi yana da rauni ita tana da rauni shi ma yana da rauni su da rauni mu da rauni taron rauna na ne to kenan idan za mu amalanci junanmu mu sa tsanani ko mu sa sauki mu sa sauki sai tafiya ta yi sai al'amura su amma in dai nake tsanani zan yi to ba zan ga daidai ba don ku zan mu'amalanci mai rauni da kaushi ba sa tafiya ta yi saboda haka Allah ya gaya mana wannan don mu mu'amalanci junan mu da sauƙi da sassauci tun da mun san halin mu mu raunana ne to idan ka san halin mutum ka sha maganin to hikimar shan maganin shine kai sauƙi ga mai rauni ko ku kace ba za ka sauƙi ba to baka sha maganin ba ka san shi ka isha to ku duk wanda ya san maganin ciwon sa ya isha zai warke to Allah ya saka wa annabinmu da alkhairi da yake cewa yassiru wala tu'assiru ku sassauka kan ku tsananta wa bashiru wala tunassiru ku zama masu albishir kar ku zama masu bazamawa kaga duk ya zama komai a waɗannan kalmomin nan shi ya san yadda Allah yi an aiko shi bayanin yadda za mu tafi al'amarin sai to ga ka'ida al'amuran ku a tafi komai naku yassiru ku zama masu sassauka wala tu'assiru kada ku tsananta bashiru ku zama masu faɗar abin da zai daɗa rai ki karanta wala tunassiru kada ku zama ƴan abazama a kori jama'a a sa cikin damuwa da tashin hankali kar ku zama haka wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka rawaice shi an karɓo shi daga anas allah ya da shi don haka nake cewa ƴan uwa raunana mu nemi taimakon allah akan bin sa da gode masa da kyautata ibadarsa kamar yadda manzo idi manci har ya koma ga mahalicinsa yakan faɗa Allahumma inni a inni Allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husni in Allah bai taimake ka ba a wannan raunin naka ba za ka iya ba saboda ka wannan raunin da muke da shi mu rika roƙon Allah ya ƙarfafe mu da bin sa sau da kafa mu rika roƙon Allah ya ba mu dama kyautata ibadarsa mu rika roƙon Allah mu rika gode ya ba mu damar gode wa ni'imar da ya mana na saukin da yake ni da kuma yake kai mana shi to in ka rike wannan shine zai cike maka gefen raunin da kake da shi sai ka zama cikakke zai cikar da za ka yi kamar yadda annabi musa ya bai wa annabi shawara ya ji shawararsa aka rage sallah hamsin ta dawo biyar in ya taimake ka ka iya yin biyar ɗin nan ya ce zai baka ladan ka zama cikakke sakamakon kayi abin da ya sa ka ya datar da kai ka samu wato karfafa ka iya yi to wannan shine maganin irin wannan launin namu a tsakaninmu kuma mu amalanci junanmu da sassauci sai mu ga daidai Allah ya taimake ni da ku shi ɗaya akan haka sifa ta biyu cikin halayyar dan adam da sufofinsa Allah ya yi shi da su ya halicce shi haka ba yadda ka iya nan gani nan hari wanda i abin ne kamar su da iredo ne irka ce maka tana da gidan kasar tana da gidan batir tana da kaza yanzu shine abin da muke wanda ya mutum ne yake faɗar yadda yake ni ko haka wa nake rufa ta biyu an halitti mutum mai son kansa haka ɗabi'a ɗan adam yake da son kansa sai dai wanda Allah ya ji ɗai ga abin da wanda ɗi mutum ɗin yake faɗa akan wannan halayya idan muka koma a cikin suratul sa'ala sa'il ana ce mata suratul ma'arij wasu kuma su ce suratu sa'ala sa'ilu ta faɗi farkon ayar da take cikin farkon sura wannan sura Allah subhanahu wata'ala cikin ta yake cewa illal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a Allah yake cewa haƙiƙa mutum injini da na yi shi kuliƙa halu'a an halicce shi mai kan kansa ya fassara halu'a take sai Allah ya ce ga cikon bayanin fassarar yadda halu'a take idan masahu sharru jazu'a idan abu mara daɗi na sharri isa ne shi akwai raki kai wannan hajijiya ta isa haka wannan kaza kaza kaza haka akwai raki ana ta ajiya ka je Allah ihu sai kowa hankalin sa da kai me yake faruwa da ai wani ne ma da shi me ta nake ma wallahi sai ka jama sai haushi ya kama kama yanzu da mari ne ko aka wani ihu kowa ya fito ga zuwa akwai raki in ya samu kansa a tsaka mai wuya wa idza masahu alkhairu manu'a idan kuma aka ji maya sai ka ji gum wa idza masahu manu'a idan kuma alkhairi ya same shi komai ya ji da ruwa kai hana abin da ya yake salamu alaikum wa alaikum salamu mutum zan tafi zai saurare ka ba ko da kuma kawo za ka yi ya da ke karɓa ne saboda yanayin yadda ya galle ka ba zo a yanayin wato da alaba ku mu samu halayya ɗan adam ce wani. da ita aka halicce shi raki idan ba daɗe ba faru gum da hana abin da yake da shi in ya ji shi komai ya ji maya maya haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nisa yake cewa da mu wa ukhbiratil anfus shuhha anna tsawaran ɗan adam matsolanci da rowa tare haka suke tare tare suke kuma ba yadda za a yi mutum ya kukuta ki zama lafiyayye daga wannan mummunar ɗabi'a ta kan kai da hana naka da raki in ba daɗi kuma ga san a baka to wannan halayya ba yadda za a yi mutum ya kubuta ya tsira daga ita har sai idan ya zama yana la'akari yana mai tabbatar da wasu na da haƙƙi a kansa kuma ya yadda haƙƙin nan da wasu suke da shi zai ba su kayansu abin da yake da shi yadda ba a yi abin don shi shi kadai ba an ta'allaka abin da aka tanka a hannunsa da shi kansa da waninsa ya yadda wannan wani nasa ina da dama na wannan abin da yake nasa a cikin abin da yake shugabanta ko aka danka a hannunsa kuma yadda zai isi da wannan abin gani in ya samu wannan ɗabi'a to zai warke daga cutar in ya samu ya hana in ya ji ba daɗi kowa ya sani fita daga wannan kamar yadda Allah da kansa ya bayyana haka ya fayyace wannan bayanin ayoyin da suka biyo ayoyin da suka gabata da yake innal insana kulika halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a sai yace illa almusalli sai dai masu yin sallah sai ka haƙin waye haƙin Allah in ka yadda Allah yana da haƙƙi akan ka nake masa bauta kuma kai da zaka bauta masa to alamar ciwonka na matsolanci da rowa zai kau saboda ka yadda ka ba Allah haƙƙin wannan kaya ki ce ka bayar. ka fara da wanda ya kace alladhina hum ala salatihim da'imun Allah ya ce sune wadanda suke dindindin a gurin tsaye da sallah ina zuwa masallaci daga ina masallaci sallau kenan ake gani wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum wanda kuma a dukiyarsu akwai wani sanannen haƙƙi suke ware shi lissa'ili wal maharu dan ne zuwa ya roƙa da wanda yake in kun ankara ba mu da shi kun ba mu Allah ya karɓa in ba ku ankara ba ku sauka lafiya shi ba zai tambaya ba to amma su tun da sun san marashi yana da haƙƙi akan abin da yake kasu ne na walwala an ce a taimaka an ce a sassauta yadda kake da rauni yana da rauni kai an yi ka da dama dama na ka raunin to shi ma tallafa masa to wanda iya da zai iya baiwa marashi zai iya taimakawa mai rauni ya ɗauka ibayar to ya kubuta daga matsalar illal insana kuli'a halu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu malu'a ya warke shi alladheena yusaddiquna bi yawmi din sune waɗanda suke gaskata ranar sakamakon sun za a zo a baje kolin abin da kowa yi shi ba sa so a baje koli a tarabba a su ci riba ba faduwa suka zo da shi والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون Allah yake cewa su ne waɗanda dangane da amanonin da ke kansu amanoni za ka tarar da su wasu suna da riƙe amana duk abin da ba nasu bai zo hannunsu aka bukata za a same shi kamar yadda aka ba amanan nan ta Allah ce ko ta bawa ce za ka ba da abin da aka ba wa ahadihim ra'ul haka na ma wajen alƙawarin su masu kiyayewa ne da Allah suke alƙawari za su yi masa sallah za su yi masa azumi za su ba da zakka za su yi masa haji za su yi masa kaza da zarar damar wani ta taso lokacin aka bukata za su gan su sun kiyaye da wannan alƙawarin na tsakaninsu da malikin su tsakaninsu da mutum ne kai kuka yi in Allah da bakwai a gurin za su yi masa yau kuka yi yau za ka gan shi waɗannan irin su irin su wanda suka tsayo akan wannan suna ba da waɗannan haƙoƙin suna samun waraka daga cutar hana abinsu da kuma raki idan jarraba ta zo Allah yana ga mana wallazi na hun bi shahadatihim qa'im ya suke wajen ba da shaida tsakani da Allah kowaye shi yadda kake da su tsakani da Allah za su faɗi abin da ya wakana irin waɗannan su ne masu waraka daga wancan matsala na tsallake wajen lifurujihim hafizun kaza kaza kaza masu kiyaye tsiraitin su ne kaza kaza an gane ko Allah yake ce mana wanda wallazi lahum ala salatihim yuhafizun masu kiyayewa ne kau da kafa tun kan tun kan game da abin da ya shafi wato ainihin sallah ba sa wasa da sallah suna da kiyaye ta da sharaɗanta da rukunanta kan da ake so yadda ake so sannan Allah sai ce to ga yanayin yadda waɗannan bayan su a ƙarshen al'amarin su ula'ika fi jannatin mukuram ire-iren waɗannan bayan duk in sun gama rayuwar su sun kiyaye da waɗannan abubuwan ɗan aljanna ne suna ababen martabawa a cikin Allah ya samu cikin a wani gurin kuma cikin suratul hasri aya ta tara sai Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ula'ika humul muflihun duk wanda aka raba shi da rowar zuciya shi zama duk abin da yake da shi a iya hannun yake barinsa baya masa guri a rai baya masa guri a zuciya duk abin da ya shigo dama ba shi ya shigo kuma zai tafi ka kace ya ce ce ungo ni ma dama ba da aka yaya ce ku karba a jiya ba dai masallaci ba makarantar a a haɓaka me yanda yake so a wani abubuwan ne ya bani zai kuma bani ne abin da yake da shi a hannun yake bane sai sa shi a rai ba to wanda aka masa wannan waɗannan su ne masu rabauta duniya da lahira saboda a duniya su kowa ne jina na wani in ka ga halin da na shiga ka san kyautar nawa yin wallahi dubu hamsin ya ɗauka ya bani na je na kuka gidan haya an bani notis kaza kaza ka ce wai har nawa ne kuɗin sai ai dubu talatin ciwo a ji a kai masa talatin wannan kuma an sai abu sai ka jana ta faɗarsa magana ba na ta faɗa mai daren alheri ko ba ku ji wani mai daren alheri ba ba ku san ba ko a tseren nake nan in daren alkhairi haka suke mataki a ji yanzu ya ba da kuɗi a yi makaranta ya ba da kuɗi a yi masallaci ya taimaka wa marayu ya yi kaza a kuɗi kaza ko ana da wanda suka fi shi to kai ma ka zama indiran alkhairi a irin abin da kake da shi kaka ta yi wancan ai sha Allah shi dama kai ma a irin nasu ka zama indiran alkhairi sai ka samu yabo cikin al'umma ka samu kauna kowa yana haba haba da kai kuma wanda ya ka ya fi kowa san irin waɗannan da. sannan bayan haka manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da Imam Muslim ya rawaita wanda aka karbo daga sahabinsa Jabir Allah ya yarda da shi yace manzon Allah tira da aminci Allah tabbata a gare shi yace wattaqu shuhha ku tsoraci matsolanci ku tsoraci rowa hana abin da kuke da shi idza masahu alkhair manu'a ba ku ba hana alkhairin da Allah ya ba ku fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum shi abin da yasa nake muku a hirda rowa da matsolanci saboda ita ta halakar da waɗanda suke kafin a cikin da mun ji tana halakarwa wanda kali da ita kuma yana sa a rabauta a duniya a lahira a kenan mai dabara shine wanda ya hana kansa ruwa lafiyayye daga wannan cuta shine wanda ya da ba da haƙoƙin wasu sai zama dan aljanna a lahira a duniya kuma kowa yana haba haba Allah ya samu da mun gama da wannan sifa sifa ta uku sifar batulci kamanta abin da aka yi mutum na alheri halayyar dan adam ce. haka yake sai ba mamaki mana dan ya maka butulci wanda yake ma ya masa kuma kai awa ko ga abin da Allah yake innal insana lakafurun mubin cikin suratul zukhruf aya ta 15 yace ji Allah yake tabbas mutum da nayi mutum da wanda nayi ni da nayi shi na san shi fiye da yadda ya san kansa ga manuwal ina gaya maka nasu ga bayanin yadda yake kaji innal insana haƙiƙa mutum lakafurun butubile mubin mai bayyana butulcinsa shi ba ya koya ba wani rufa rufa a butulcin dan adam a cikin ne zai zuwa ba shi butulin kai masa rana yi maka dare kai masa dare yi masa rana halinsa ne bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul adiyat yace innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika la shahid Allah ya ce haƙiƙa mutum butuli ne ga ubangijin shi da ishi ma bai bashi ba shi ma butulcin yake masa in ba butulci ba ya zai ma ni'ima raina ya zai ce ga abin da za ka yi ka bayan ka ko kowa za ka yi wa abin da za ka yi masa ai ba kamar wanda ya ka ba ba kamar wanda yake azurta ka ba ba kamar wanda ya hore ma lafiya ba ga ga ga ga suna wa illahu ala zalika la shahid kuma shi mutum kansa shaida ne ga kansa cewa shi mutum ne ga ubangijin kan maganganunsa suna bada haka su suna nuna haka a aikace na nuna shi mutum ne a maganance na nuna shi mutum ne to wanda zai shiga tsaka mai wuya ya roƙa an bashi ya kuma roƙa an bashi wannan karan da ya roƙa bai san farar da aka masa ba ko an tura man lahira ko za a ingije masa wata matsala sai ta kan lani addu'a ma dai nake kai har yanzu suru kake ji wato wa kake gawa mutuncin ne motso guda nawa ka tambaya ba ka da sai yanzu kake gaba a maza an baka ba an gane ko wani ma baka tambaya ba za a baka kuma sai dai ka gan shi to haka yake butule ne dan adam mutum da yana da wannan halin in ya maka butulci mutum da ka san haka yake to ya kamata ka sanin ka da cewa shi butule ne ka sauta maka da dadin ya ma butulci tun da ka san haka yake ko da baka sani ba sai ka ce ya mace ka to ka san haka yake kuma kai ma din kana daga kuma haka kake ko sai ka tuna tofa ne ma fa ina ɗanawa yau da ana mu a so mu da muka kwan ciki ko to shi da ɗaya daga cikin magabata yake cewa gudun cewa ni'ima ƙatan laifi ne daga cikin shirga-shirgan laifi a musulunci kamar da imamu al ya ambata cikin wato ainihin littafinsa al-kaba'i babu ko shakka wannan magabaci da ya faɗi wannan magana gaskiya ce tsagwaro ya tsari domin allan da imu ya isa da mu isan mu fiye da kanmu ya ambata cewar wa iska azana rabbuku da in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid inji Allah yake ubangijinku ya shelanta muku ya faɗa da babban murya la in da la nan tabbas wallahi in kuka gode mu kan ni'imomin da ne muku ni kuma na ɗauko muku alƙawarin zan kara mu. in ku kuka butulce a kan ni'imomin da ne muku to ku kwayar da sanin cewar inna azabi la shadid azaba ta matsananciya ce tana nan tana jiran wanda ya mun butulci ka ji sakamakon wanda ya butulci ko azaba mai raɗaɗi ashe bai zama babban laifi ba hadidai da wannan magabacin ya ce da babban laifi ne saboda in ba babban laifi ba Allah baya faɗa irin azaba mai kan to ba yadda za a yi ka guje wa wannan matsala ta butulci ka fita salin kalin ka kuɓuta daga wannan azaba mai da suke jawowa sai idan kana ƙaddara ni'imar da Allah yi maka sai idan kana ƙaddara abin kirkin da bayan Allah suka yi maka sai ka kubuta tsakaninka da Allah baka zama butulu ba ka kubuta tsakaninka da bayin Allah baka zama butulu ba kin dai zai maka abin kirki ki haddara abin komai kankanta kan kamanta ka zama mai alkawari akan abin da aka ma mai kyau nan da duk yana mara daɗi sai ka ce a ah, ai wani ba haka ba baya ba kun wannan ba daɗin da ya mu da daɗi nawa ne in ka kwatanta wannan ba za ku ɓata ba amma wani za ka yi masa abin kirki sau ɗari ran da kai mara daɗi sau ɗaya ta riki ɗaya zama kamar mace da annabi yake faɗa to shekara da shekarunku da ita ran da ta ji ba da ta ce wata ya kaɗi na namu me na samu da kai an tsara ma ta fita zama ba ta kamo ta kaddara da take aiki ke baiwa Allah zaban ta ke yi to haka ba su adadin ka dawo mutanen ma da bawa, wato matan ba haka suke to amma in ka ɗaukar wa kanka za ka ƙaddara abin da wani ya maka na daɗi na ni'ima na baiwa na kirki to ba za ka ɗauki abin a wulaƙanta ba kuma wani ɗaukansu da girman shi ne zai sa za ka ƙaddara abin sannan kuma ka bi bayan wannan ƙaddarawar da kai na abin da ya maka da yabawa da godewa in kuma baka iya wato yin haka ba ka yi tukwici ko tukwici na yabawa an gani an gode ko kuma ka yi addu'a in babu abin da za ka bayar da tukwicin na gani na yaba shi sa manzo da aka masa kyauta yana ba da tukwici alamar ya yaba haka ba shi ma yake yaba kyauta tukwici ɗan hadisi ne ya fasara ma yake maka karin magana da shi haka manzo yake ko tukukin an masa abu to wannan yana daga cikin alama ka kaddara abin da aka baka kuma ka yaba to sannan kuma in baka da abin da zaka ba tukuci sai kai addu'a manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u duk wanda ya muku abin kirki ku yi masa kyautar tukucin kun yaba ku ba shi tukwicin kun gani kun gode manzo ce fa in ku samu abin da za ku yi masa tukwici da shi ba kai masa addu'a har sai kun ji cewar kun wato ainihin ba shi tukwici kun yaba da wannan addu'ar da kuka nan imam ahmad ya rawaito wannan hadisi an karɓo shi daga sahabin annabi abdullahi dan umar allah ya yarda da shi kuma an karɓo daga usama dan zaid allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wanda aka yi masa abin kirki sai ya da wanda ya masa abin kirkin Allah ya saka maka da alkhairi wanda shi to ya kai matuƙa gurin yabawa to ko baka samu abin da zaka ba ta kuke ba kar ka kasa buɗar baki ka ce Allah ya saka da alkhairi to in kai haka ka kuɓuta daga cutar butulci kana yabawa kana kuma sakawa in sakawa ta samu a yi in ba ta samu ba a addu'a in damar ayaba da tukuici a addu'a ta samu a haɗa duka alkhairi ne akan alkhairi imamu tirmidhi ya rawaita hadisin da ya gabata sifa ta hudu daga cikin sifofin ɗan adam da yake da su alayyar sai haka aka yi shi gaggawa da rashin sannu-sannu shi ka za ga yana da hankoro na tare abu ba wani saurarawa ba wani tabbatarwa ana cewa da shi gara ɓasa gara ɓasa sai ka je gani na ba ka za ka makarar da mu kawai a gaggauce an ce gara ɓasa shi kalmar gara ɓasa ta zama da shi ina ta hanzari to saboda haka yana da gaggawar tunkara abu Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna mana yadda gaggawa take tare da dan adam sai nuna kai kamar ita ce ma sinadarin samar da shi sai ya ce khuliqal insanu min ajal kai shi mutum din da kake ganin sa an yi shi da gaggawa kai ka ce ita sinadarin abin da aka lelaya aka yi shi tare suke sarƙafa suke da juna shi sa za ka ga an yi karuwa an fasa motar wani an bi ta kan wani da babur an yi wane ne duk wata ke haka wani dan cikin ka da zai haƙuri shi na so wuce shi ma yana so wuce ta zuwa tsaram kuma sai ce shi fa wallahi an gyara masa shi kuma ce ai ba ni kaɗai na zuwa guda ba ha za a yi kenan bayan wannan kina daga cikin abin da yake da kusurwa da gaggawa ɗan adam har da kansa har wani nasa da yake so yake ƙauna don gaggawa idan saɓane shiga ko wani ba daɗi ya ratsa yanzu sai ka jira mummunan addu'a Allah yake cewa wa yadda insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula Allah yake mutum yana da daraje. da gaggawar yi wa kansa addu'a mummuna ta sharri irin yadda yake da gaggawa da garajen yi wa kansa addu'a alkhairi me ya jawo wa kana insanu juna, mutum ya daga dama tuni ya kasance mai kakawa ne shi yasa yanzu ka ji yaro ya masa ba daidai ba ɗansa ne fa a duniya ba wanda yake so irinsa a cikin waɗanda Allah ya bashi amma tana ɗan kenan ne kai an gane ko ki dura ajar kuma ya tsine gaggawa ce take sa shi haka ya ya san wannan magana za ta yi tasiri ta dawo mata da ba daɗi ya tsaya ya hangen nesa da zai faɗi wannan kalmar ba sai yana zama tsinan nan kuma shi zai fara tsine tsine wanda shi zai fara jin ba daɗinsa to daga cikin alamar gaggawa ta ɗan adam bayan waɗannan ayoyi da muka ji ko annan ayoyi da muka cikin suratul isra an karɓo hadisi daga anas Allah ya yarda da shi yace haƙiƙa annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce at-ta'anni min Allah nutsuwa da sannu sannu daga Allah in ka ga mutum mai nutsuwa mai bin abubuwa sannu sannu baiwa ce ta musamman daga Allah an tsane shi daga wancan matsala Allah ka sa mu cikin wal ajalatu min ash-shaytan manzo yace kuma gaggawa daga shaytan take wata makunna ce da shaytan yake amfani da ita ya kunno dan adam waɗannan tal shine dai har yanzu waɗannan tal da kakan nan namu suka yi tun farko aka tsine masa shi ne dai sai amfani da gaggawa sai ingiza ka kun mun ci nawa yanzu ka isa kana zuwa duwu duwu ka je ka ce a rubda ka rubda din ka kama abin da ka kana zuwa kuma a nan sai ka je ka tarar wanda ka je gurin nasa baya ko ba ka yake ba ruwa ba har kuma sai ka je sai ka abin da kake hankoran kaka makaran sai ka je sai ka tarwai sannan aka fara shirye-shiryen fara. to gaggawa daga shaidan take sannu a hankali sannu sannu cikin nutsuwa daga Allah ne. Kuma yan uwa a imani da musulunci da bin sunna nake cewa a hirɗinmu da gaggawa a kowane abu in banda abin neman lahira wannan ana son garaje a cikinsa Allah yake fastabiqul khairat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum an gane ko wa fi zalika fal ya tanafasul mutum aikin lahira ana son a yi maza kada ranka kwanakin su kare ba ka yi ba ka yi maza kada lokacin ya wuce baka samu kayi ba yi da na sani to amma duk abin da ba maganar wato neman lahira ba ce in dai a harka ta duniya ba a hankali an gane ko za ka cin masa da izinin Allah sannan sannan ba ta hana zuwa da suka wasu da a daɗe ba je ba to amma an daɗe ba je ba za a je lafiya ina amfanin da ba rai ka yi gaggawa ka je kuma an wuce asibiti da kai an zo ana sannu kara yin hmm, baka san ma ne kanka ba ko to wannan shi ne abin da zai sa wasu ainihin musamman al'amura cikin nutsuwa da sannu a hankali ina daga cikin abin da aka samo daga bakunan malamai Ina cewa fitta an yi salama kuɓuta na cikin sannusan zaman lafiya na cikin sannusan wa fil ajalatin nadama da na sani kuma na cikin gaggawa wancan shine mahadin wancan wannan kuma shine mahadin wannan inda sannu sannu to akwai kubuta inda gaggawa to akwai da na sani dan juma'a ne da dan juma'a kuma hakan da ne? an gane ko ke eh, gaggawa da dada sani a ɗan juma da ɗan ne amma sannu sannu da kuɓuta ya hasan da husaini ne an gane ku to mai hankali mai basira mai hangen nesa shi ne wanda yake kallon tushen gaggawa kuma ya kalli ƙarshen lamarinsa sai ya ɗauko sai ya kusanta su kusa da kusa asalinta an gaya mana daga ga daga karshen ta an gaya mana ne da na sani to ga shekan ga da na sani wani ne abin zaɓa a ciki to wani sai sa ka ci to gaggawa da ne da ke salama a dai sai ka samu kubuta daga wannan ciwon wannan siffar da take bin ɗan adam take wahal da shi dan yake amfani da ita ya mai da ita makunna ma'ingiza da yake ingizo ka to ka tafi daga ita ka bayan wannan barin kamun wani kyakkyawan misali da yake fito mana da al'amarin bin abu sannu a hankali ke nuna mana illar gaggawa an karɓo hadisi daga Hassan Bakari Allah ya da shi ya ji kansa da rahama yake cewa haƙiƙa wani mutum ya ya bar wani ɗa nasa da wani bawa nasa da ya yanta ya tashi daga bauta ya riki ya zama ɗa to ina da wani ɗa kuma ga bawan nan da ya yanta wannan ɗa nasa da yake da shi da wannan bawa da ya yanta da yanayin halin rayuwa shi zaman to ya samu kansa a yanayi na ga kai wannan matsalar ko kuma yanayin da yake ciki da wuya ce zai tashi A wuya a ce zai ga baɗi ina ga alamun tafiya ya taho sai iwa wannan bawa nasa da ya yanta wasici da wannan ɗan nasa na cikin yake to kai bawan Allah ga shi zama ya haɗa Allah ya ka kai zaman bauta a ƙarƙashi na kuma na yanta ni kuma ga yadda yanayi yake alamu rai ya taho ƙarewa in na mutu ga ɗana nan amana sai ku ya karɓa da hannu biyu ah, wanda ya yanta ka ka fito daga yankin bauta ne ba za ku waɗansa ba sai ya karɓe shi da hannu biyu har ya kai munzalin isa aure sai ya masa aure kaga ba ne ka wanda ya karɓa da hannu biyu ba zai tafi magana aure yanzu masu iyayen ma ya magana aure ya ce kai kaka kamu raini saboda wahala za ka shi kibo bayan an yi haka ya yi aure sai to kuma ga wata buƙatar ta inda wannan ɗan gaskiya ina so kai min shiri irin wanda iyaye suke wa 'ya'ya zan tafi neman ilimi kasan kuma shi ne ƙolin abin da za ka ka yaki ce kanka jahilci shi yana daga cikin sifar mutum sai a wani karar za mu sa cikin haɗin sadar jahilci ba haka aka yi ka da shi amma za ka maganin sa za mu ji alaƙa ka gaban Allah ya rayu shi mai shiri zan tafi neman ilimi ya shirya shi ki ba shi abin da zai ba shi na harka abin hawa su guzuri ika ma hanya da ya tafi je gurin malamin da zai nemi ilimi garin da zai je da ya je sai ta ala gafata malam neman ilimi na gobe sai masha Allah to ka da za a yi ce a ce ki dora da ka tashi tafiya garin ka gaya min za ka tafi a ranar zanga ma karatun in eh, kai da rai to kai kai ne malami ko ai sai da gaggawa ce za ta aiki kai ka ce shi kaɗai ne malami ka ji irin ba kowa ilimi ko ba ka ba ka ba ita to in ka ta tafiya garin ka ce min za ka tafi ranar zan ma karatun ka ya ce to bayan yan kwanakin da iya sai ta Allah za ka tamanin tafiya ka ta kama ina so zan koma gida sai ce to ga karatunka ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri don da gaggawa ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri don da gaggawa shi da karatunka ya san karatun yawa kaɗan da amfani ke ko haka ake son karatu ba wai tilin yawan abin ba mai albarka shi ne hasan albarka da yake cewa wallahi dukkan alkhairi da ka sani ina cikin wannan karatu in dai ka tsoraci Allah za ka gama da duniya lafiya za ka gama da lahira lafiya in dai kai haƙuri fa inna zalika min azmi al-umur haka Allah bai ce haƙuri yana daga cikin manyan muhimman al'amura to kuma aka ce kakai gawa gaggawa ma'ana ana cewa ku yi hannun riga da wa to me kuma ya rage ka tsorace Allah ka yi haƙuri kun yi hannun riga da shaɗa ka zama nawa to shi ne karatun da ya masa to shi kenan sai ya taho karatun ya zama masa wato ya zama jiki kusan ma ba zai manta ana tafi ana ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri wanda gaggawa ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri wanda gaggawa a kuɗa ƙaramin yaro zai iya wannan sai dai aiki to ina cikin haka ya iso wato ainihin garinsu ko da izo sai zo cikin dare shi kuma wancan bawan baban nasa da ya shirya shi tafi karatun nan wanda ya masa auren nan ya riƙe shi hannu bibiyun nan saboda riƙon amana ya kasa haƙuri ya iya rika tafiya ya iya kwanta bacci matar wannan dan mai gidan na inda take tana bacci sai yake tahowa inda take ita tana kan shi yana nan a nan yake bacci don kada ita fi ibar gurin wani zai ci amana to da wannan bawan Allah ya dawo wannan ɗa daga tafiyar karatu sai zo cikin dare da shiga gida sai ga ah, ga wani mutum nan kwanci yana bacci ga matarsa can tana bacci ita tuni da nake jira da wannan mutumin ba sai ya koma jikin su zai ɗauko takobinsa tunda ai wanda ya daga ka tafiya ka shigo gidan takobi a tsorata mata ko kuwa sai koma jikin su zai ɗauko takobi sai da ya je zai ɗauka sai karatun ya faɗo masa a rai ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri banda gaggawa to iya ga gaggawa zai sare shi in yake ki haƙuri aikin gama zai gama ko to a na tsoron Allah yake sai ya bar kogon sai sake dawowa cikin gida sai da ya zo kansa ya tsaya sai ta zo ta ce wai kai ne kake jira da shi ne sai ɗan din tamfa sai sake juyowa sai gurin kakin ina zuwa ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri ban da gaggawa karatu kuma ya ƙi ɓacewa sun da ba to ana maimaitawa haka da ba karatun da ke neman zai ya haɓa cewa da wani sai da suka haka sau biyu a na uku da ya koma to da ya dawo ya zo tsaya kansa sai ya farka shi farka da zai sai ya gan shi a kansa Kasan, in watsa tsaye ne izo sai ba komai inda ya ga namiji a nan ga mace ana suna bacci su shi magana siriya to kawai ya juya shi ne zaman lafiya. to shi shi ne manufarsa tun daga shi an zo kansa har uku bai san an zo ba amma in da watsatsan ne karan farko wanda ya fita kuma fufa zai dawo ba shi ma hana dan matarsa ne karfin hana yake sa ya dawo kuma ka to da ya farka sai kai yaushe kai kuma sai rungume shi sai tsotse shi sai masa sun ba sai yaushe ka dawo yace ai cikin daren nan isowa ta ita to ya labarin karatu an dai ko ita ne ne karatu Ake cewa ai karatun da na yiwo bayan tafiya ta na bakka shi ne dalilin da Allah ya sa wato tseratar da kai daga kashi da su ta zama labari yadda na zo na tarar kana bacci na tana bacci ko ma nan ɗauko ta in sare ka sai karatu da abuwa min ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri dan da gaggawa sai sa na kasa ɗauko ta koje to kuma ka ga a karo na uku kuma sai ga shi kafar ka ya wannan bayani ya kaji imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa al-adab al-mufrad babu tu'adati fil umur a babin da yake gani akan sanna a hankali nutsuwa cikin al'amur sifa ta ƙarshe ta biyar kama biyar na wara ba su kenan ba amma abin da zai ba a ce ka gani saboda lokacin kaɗan ne ka zama da yana jin nauyin ko na matsa sifa ta biyar sifar zalunci halayya ɗan adam sun ma irin wannan lokacin da muke ci ƙarrab da ciki ɗan cinyedu ɗan babakere ƙarrab da ciki don ma abin da za ka ce ta akwai su yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar Allah ya ce idan da za ku ƙididdige ni'imomin Allah ba za ku iya ƙirge su ba idan da za ku kirge ni'imomin Allah ba za ku iya kirge su ba to ku ji ku kiyaye ku sani tabbas mutum wanda na yi ɗin nan na san shi fiye da yadda ya san kanka ni da na yi shi ina gaya muku ku kiyaye la zalumun azzalimi ne yawan zalunci ne kaffa kuma butuli ne na nuna wa sarki fitili ne har wani sai Allah subhanahu wa ta'ala ka fayyace mana abin da yake kai mutum ga zama a zalimi don mu kiyaye kan mu fada cikin zalunci nan mu zama zakka daga cikin zalunci da ɗan adam ishe Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul talaq aya ta ɗaya. a cikin jerin ayar akwai gaban da Allah yake cewa wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wanda duk yake ketare iyakokin da Allah ya iyakance to ya gama su kansa ya ke kansa ke waye azzalimi mai ketare iyakokin Allah Allah ya ce ka ba wa wani kaza ka hana kakkai wa wani kaza ka yi Sai a kan kanka yi kaza ka ƙi kai kaza sai na yi shi ne, a tsagwaron azzali in dai ba za ka bi dokokin Allah ba za ka kiyaye da iyakokin da ya maka ba to ka tabbata azzali za ka cuci kanka kuma ka cuci wasu zalincin ka ka koya wani ya gani ya kwaikwaya ka illata shi ya kuma ma ka daga ka zama mana gurbi har wa yau cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu 29 Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun waɗanda suke ƙetare iyakokin Allah ire-iren waɗannan su ne azzalibai in kana neman azzalimi to su ne waɗannan to sai kuma Allah ya ga mana ƙarshen al'amarin mai zalunci sai mu fahimci munin abin mu fahimci illar abin a fili cikin suratul insan surar da yake magana a kan mutum haka ma aka raɗa masa surar mutum a ƙarshenta ita ce ayar daga ita ba wata aya ta talatin da ɗaya Allah yake cewa yudda sulu man ya sha ofi rahmatu wa zalimina adda lahum azaban alima Allah na shigar da wanda ya so cikin rahamas aljannarsa da jin ƙansa tun daga duniya har zuwa lahira wa zalimina Allah ya ce kuwa A kuwa وأدى لهم عذابا أليما يا كان دامس عذابا من ذلك to wanda ya ka ice ga abin da ya tanda kan irin wannan halayya kuma ga shi ya gaya maka cewar halayyar ka ce to ai sai neman mafita ga mai hankali sai neman matsera ga mai hangen nesa an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu hurairah Allah ya da shi yace haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce ko kun san waye matsiyaci in kada ma ka faɗi kalmar larabci da ba shi mai ita Hausa ko kun san waye fallatashe ka tadru na man muflis ko kun san waye fallatashe haka ba shi mai da shi sai muflis din sai ce fallatashe shi mai da shi Hausa sai suka ce mu dai abin da muka sani fallasasshiya manzan Allah mutsiyaci da muka sani shine wanda bai da ko kwabo kuma ba shi da kama sayar Shi ne mafi malladir hamalahu wala mata wanda bai da kwabo in kada da abin hausa wanda bai da ko sisi muka ce kokaro ɗari bai da shi sannan ba shi da kama sayar in ka kadara aka ce to tunda ba kuɗi kama wannan in ma dan samu abin da to babu kuma haka muka dauki shi ne fallasashe sai manzo yake cewa fallasashen al'umma ta shine wanda zai zo filin farfajiyar tashin alkiyama da sallah da azumi da zakka kuma a gefe guda ya zo da laifin ya zagi wani wa wani ƙage da yarfe ya cinye dukiyar wani ya zubar da jinin wani ko ya kashe shi ko kuma ya raunata shi jini ya zuba ya daki wani sai a zo a baje abin da sai a ɗauko kyakkyawan aikinsa sai a ba wannan a ɗauko kyakkyawan aikinsa a ba wannan a biya shi zalantin da aka yi maka haƙurin da ya cire maka ga lada madadi kashe ka da i ga lada madadi Kudinka da ya rubuta ciki a kai ga lada madu yadda kake kokarin sai ka kwata a nan ka zo baka kwata ba kuma a daddoke ka kuma can da za a karɓa maka ka zo kayi abin da ka kula ka zo ciko ya biyo ka an gane ko a yi haƙuri nan da gaggawa a ji tsoron Allah idan kyawawan ayyukan su suka kare annabi ya ce sai kuma a koma tunda abin da ya na zalincin wannan kyawawan ayyukan da aka ba ba wanda aka ba ya kasa biya ga wani zalincin da kan ba biya ba annabi yake to sai kuma idan abin da yake da shi kyawawa ya kasa biyan abin da ke kansa na zalincin da i sai kuma a koma kan kurakuran da su suka yi su waɗanda ya zalinta wanda suka rage sai ka ɗauko laifin sai ka ɗora masa sai ka ɗauko laifin sai ka ɗora masa kai tun da ba lada ba wani laifin ka ƙara masa madadin zalunta su dai in aka zama wannan annabi ya ce kuma a turmutsa a cikin wuta ba kyakkyawan aiki sai tarin zunubi Allah kiyaye me ya jawo masa zalim Wani hadisi imam muslim ya rawace don haka kubutacce mai samun zaman lafiya daga wannan sharri ne. na zalunci shine wanda ya aiki da wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa ittaqu zulma ku tsoraci zalunci ku kiyayi zalunci fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyam haqiqa zalunci tuhu kan tuhu ne ranar al-qiyam ba shi ba mun gani wala duhu ya fa kwashe ma lada ba wani wani duhu ya fa dole lebin wani a ta aka dankara maka kuma ƙarshe a cikin ka cikin wuta ai kai kaga duhu zahiri ba kuwa a duhun da yana ai ba irin duhun duniya ba saboda haka in mun kiyaye da wannan nasiha da manzo mana da wannan wasici da ya mana muka kiyaye zalunci kuma dama haka Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman ala tazalam shi ma haka ya mana shi da kansa mahalicci yace ni kaina na haramta wa kaina zalunci ma na haramta muku yinsa don haka kada ku zalunci to in kana da hankali da hangen nesa ka ɗauki wannan nasiha ta ubangiji da umarni ka ɗauki wancan shi na manzo wancan shi na manzo to na kai ina zalunci mutum ka cuci wani ko ka cuci kanka bai taso ba saboda haka wannan halayya ce ta kan adam zalunci Allah muna roƙonka dai kyawawan sunayenka da maɗaukakan siffofinka ka tsare mu kaushi da tsanani a kan rauninmu muna roƙonka da ka tsare mu a akan abin da suke mana ko mu cikin bayi suke mana na kyautata. ka kiyashe mu zaluntar kawunanmu da wasunmu ka tsare mu ka kare mu daga abin da ya shafi kasgawa cikin al'amuran Allah muna roƙonka da cikin abin da annabinka manzanka fecin annabawanka ya roƙe ka waɗannan sufofi na da muka ambata muka bayanin su kuma muka faɗi mafita Allah ba mu ikon bin mafita isra mu samu tsira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Thank you. الحمد mai tambayar yake cewa ana gafata malam akwai hadisin da yake nuna cewa annabi sallallahu ya yi addu'a akan duk wanda Allah ya danka al'amarin al'ummarsa a hannunsa ya sauƙaƙa musu ya sassauta musu annabi ya masa addu'ar shi ma Allah ya sauƙaƙa masa wanda kuma Allah ya danganta lamarin al'ummarsa a hannunsa amma kuma ya kuntata musu ya matsa musu annabi ya yi addu'ar shi ma Allah ya matsa masa to ana gafata malam idan shugaba ya matsa wa al'ummarsa ko ya kuntata musu da nufin gyara ba nufinsa ya gallaza musu ba to Allah zai kama shi da hakan akwai bambanci da kaimatsi ko kaushi a gurin da kaushi shine maslaha da gyara da kuma halayyarka ko kuma ɗabi'arka ko kuma yanayinka ka tafiya akan tsanani zalla manzo yana maganar wanda nufinsa matsa wa al'ummarsa a kodayaushe takura su da kure su to Allah yi masa yadda yake wa al'ummarsa amma idan wani abu ya taso na gyara ba zai gyaru ba sai an nuna tsauri kuma har ga Allah gyaran ne to manzo ba irin wannan yake nufi ba don shi ma a gurin matsawa matsawa a gurin sassauci sassauci ike amma sassauci shi ne marin jayi a halayyar da kada ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alittum harisun alaikum bil mu'minina a ofin rashe shi ake koyi Allah ya ce tabbas hakika manzon mu ya zo gare ku duk abin da zai ustura muku ya kallaza muku ya matsanta muku ya ne masa nauyin yi baya son harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi na gare bil mu'minina ga bayan Allah mu'minai ra'ufun mai tsananin tausayi ne rahimun mai jin kai ne ma'ana kaga jin kai shine marin jayi Zai san tsallazu bai san galazawa amma in kai abin da zai matsa to baya saurara dan sahabbai suna faɗa cewa suna gane ɓacin ran manzo da canzawa fuskar ta kai ja kamar in ka taɓa jini zai tsarsuwa misali wata rana wani daga cikin sahabbai ya zo yana cewa shi babu abin da yake hana shi zuwa sallah sai wani da in ya nemi su sallah in ya kama karatu ba ji ba gani ina daɗewa a sallah sahabbai suka ce sai manzo ya tashi fuskarsa ta canza sahabi ya shi bai taɓa ganin fushin manzo irin wannan ba ya ce kai jama'a cikin ku akwai 'yan abagama akwai yan a tsama ku sauƙaƙa don da tsanantawa ku yi albishir don da bazamawa kun ya nuna taɓa damuwarsa ya nuna matsawarsa ya nuna fushinsa saboda an taɓa yadda za a baza mai bayan Allah daga samun abin da anan jin ɗan Allah wata rana ya zo gidansa Aisha saboda birgewa da so ta yi mijinta gwaninta sai ta nemi labule sai ta sa wa manzo kofar ɗaki don yana ciki ba mai gano abin da yake na sirri sai aka yi Za a labulan akwai hotuna a ji ai manzo kana zuwa sai ka ga labule ga hotuna da kwatan aji ki kama shi ya fincike ki canza fuskarsa aisha ta ce na tuba me kuma nai Ba ki san duk inda hoto yake da kwaikwayo mala'ikun rahama ba sa zuwa ba sai da nake gana da mala'ika kuma ki zo ki kawo min abin da ba zai zo ba matarsa ce fa kuma bil ne ra'ufin rahim din ne ba kuma amma yanzu gashi abin da saboda gurin ai haka ne an fahimta ko shi irin wannan salon ne ba mai ja ba mai suka in ma kayi suka a fahimta saboda ya nuna ba gaskiya kake nema ba amma in halayyar mutum ta zama kuncikawa batsantawa tsanantawa to a nan siffarsa ta tsanani ta fito fili tarin da ya sauki tsakaninka da shi nasiha tsakaninka da shi zo mu gudu tare mu tsira tare kada kai baki idan kai baki ikama wanda kai wa irin wannan kai za ka ci wuyar wannan bakin da kai kafin kowa ikuka shi mu kullum abin da yake to da mu mu zama masu gyara ba masu barna ba a gudu tare a tsira tare kai ma in ka yi sauƙin da ba za ka ce wai ku ne ta ba za fatan mai tsanani ya sauƙi ba ku gudun ma kake ba shi wani agaji kai masa ne ya sauƙi an fahimta ku to wannan addinin ya zo da in abin da za kamata a yi kaushi ne a matsa a matsa wannan shine daidansa a nan kuma in kai lako-lako baka kyauta ba idan baka tsarin a daban ba yawa wannan kuma yake cewa ana gafata malam annabi adam da ya tuba sai Allah gaya mana a talaka adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi annabi adam ya karɓi wasu kalmomi an kimsa masa wasu kalmomin tuba kuma ya tuba Allah ya karɓi tuban nasa fata ba alai ya faɗa ma ya karɓa to tunda ya karɓa shine sai yake cewa wai zai ku koma aljanna komawa kai ko ba dan wata kalma da wani kirki ya taɓa faɗa sabo ba ce ya sai ce barin kawo ta nan faɗe ba wani ne ya tambayi wani fada a cikin filin addinin tambayin addinin kirista ita wai kuwa fada yesu zai shiga aljanna ita sosai na kuwa mutum da gidan ubangi Allah ka sani na faɗi wannan kalmar ba dan in fara ciki da murna da abin da ta kunsa ba amma dan gaya mana cewar aljanna da ubangiji ya yi dan bayinsa na kai kuma annaba adama yana ciki domin annabi ne uba ga kowa kuma Allah ya karɓi tuban to ko ne rage mu ma da muka kawo cewar walam najid lahu azma ai muna labarta maka abin da ubangijin ya faɗa a kansa ne cewar halayyar mu ce haka amma daga cikin abin da yake share mana irin wannan akwai tuba haka ne mu da wannan ayan mu goya a cikin lattar a kuma yawan su tuba wannan kuma yake cewa wani ne yake neman aure sai ta bayyana a gare shi shekaru masu yawa da suka gabata mahaifinsa ya taɓa yi wa wannan matar fyaɗe shi ya halatta shi yanzu da yake son ta ya aura to abinda wannan tambayar take nunarwa a mahaifinsa ya yi wani abu na saƙo da wata mace suka su zatanmu yanzu ba haka mahaifinsa yake ba mai ba shi ma abin yana na yana damu yana kwana da dana sunan wannan abin yana tashi da shi a san mu ce ita wannan baiwar Allah dama ita wanda aka faɗi a bayan nuna mala lalatacce ba ma'ana fin ƙarfinsa aka idan matan nan ba ta kwarai ce mutum ne kirki ce ba abin da zai hana ka aure ta wata abu da babanka ya na sako wani abu ne can shi ne malamai suke magana la ya harimu bizina halal wani abu da aka yi shi ba ta hanyar da Allah ya shar'anta ba irin zina a lokacin watsewa bai halatta abin da Allah ya shar'anta a addininsa ya shar'anta ma ka auri mutum kwarai kuma ta kwarai shi. wancan abu da aka yi da ita a fafata aka yi ba don tana so ba an fahimta kuma ita ba matar babanka ba ce a san da ya kaɗe da ita bare ka ce ka auri matar babanka da Allah ya ce kada ku auri matan da babanninku suka aura to in wannan aya take tunanin cewa za ta zama ka birki ba akan wannan take magana ba suna magana matar da babanka ya aura haramun ce ka aure ta ba wacce ya fi karfin ta ya fyaɗe da ita ba ita ake magana Allah iyace ce shi abin da yi idan da dama Allah baka ikon auren sai kuma wannan abin zai zama maka kaikayi a rai ki zama mata kaikayi a rai a zo kuma zaman ya ki daɗi to nemi wata kwallon Allah yawa ne da shi kuma wani tambayar da yake yi da ubangiji subhanahu wata'ala ya baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sakon sallah shi da al'ummarsa kamar da muka kawo hadisi na isra'i da mi'raji yace ko annabi ya ga Allah wannan sakon da aka bashi ko ko bai gan shi ba mas'ala ce tsakanin malamai da wasu suke da fahimtar yiwuwar ganin Allah ga manzo wasu kuma suke ganin cewar ba haka ba ne tunda Allah yake cewa gannai na baye a nan duniya ba za su ga Allah ba shi shi ne yake ganinmu to saboda haka babu wanda ya fita daga wannan bayanin na Ubangiji yadda annabi Musa ya buƙaci ya ga Allah a matsayinsa na manzo annabi ɗaya daga cikin ulul azmi aka ce fa ba zai yiwu ba a ƙara haka a nan duniya wani bawa don matsayinsa irin masu matsayin da ba isu a cikin bayi ya ga Allah ba ballatana na ƙasa da ku Allah ya to amma bari ka gani idan da yiwuwar za ka gani duba wancan dutsen idan ya tabbata yana nan inda yake idan na nufo shi to za ka gani da Allah ya nufi dutsen sai ya narka shi ki zama kamar toka ko ka ce kura. ki zama kamar yashi da yi wanda yake ya nike annabi Musa bai san inda yake ba shi ma tuni ya suma ai shi ma manzo ne mutane ulul azmi ba shi ya ma annabin mu shawara ba ko dan ka san shi waye shi to shi ma ya nemi ya ga ce ba zai yi ba ne ba a tsara haka a nan duniya ba amma a lahira za a ga ubangiji ina daga cikin abin da Allah yake wa ɗan aljanna baiwa da shi bayan ya sa su a aljanna sai ce da su kuna buƙatar ƙari sai su kai yanzu har da ƙari akan wannan daɗin akwai wani abin da ya fi wannan daɗin daɗi ubangiji ce akwai shi ne sai ya bayyana gare su su gan shi sai su ji daɗin da ya fi daɗin da suke ci Allah ya sa da mu saboda haka to wannan shi ne abin da ya kasa amma magana su gaskiya ta maganganun malamai Allah bai hore wa manzo ganinsa ba kuma wannan da muke faɗa ba muna faɗa ba ne muna ja da wai a ce matsayin manzo kaza kaza a'a kowa da matsayin da Allah ya masa kuma a cikin bayan da Allah ya baya manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tun da ya hukunci bai masa wannan ba kai awa za ka ce sai ka sa shi sai ka ce ya masa da me ka dogara an fahimta ko wanda shi Allah ya samu da shi ba da idan magana lokacin da yi za a ya yi yi wajen ya gaya ya ya ya yi hmm. amma abu ya damu da kuma zai kuma karanta hmm. yana gama sai wani abin da dawo ita <laughs> mutum ya maka abu ka ji irin bayanan da aka yi a yi haƙuri wanda ya haƙuri ga gara ɓasa ga lada ga waye da Allah ya faɗa ga abin da manzo ya faɗa shi wannan abu sai kwantar ma da hankalin sai to kai ka haƙura kaya ce amma kana ganin sa wannan abin da ya mani zai faru kana ganin sa zuciya zuga ko gada da karama da yanzu ka huce to wannan abin ya ki tafiya to wannan yana daga cikin abin da wasu lokuta Allah subhanahu wata'ala yake kankaran laifin bawa na sa da wani abu da zai zo idame shi ko kuma ya ɗayan matsayinsa saboda yanzu abin ina damunka kuma tun da kace kaya ce ka ji kaya ce hankalin ya nutsa zuciyar ta yadda ta yafe amma ne abokin faɗan ka yana naina ta ya shi ne ke sun zuro ka ba to wannan gwagwagwar kuma da kake da shi to kai da tun da kace ka yafan ka yafan to anan ne yake ƙara take ƙara samun ɗaukakan matsayi ko ake ƙara kankare maka laifuffukan to amma duk da haka idan ka samu irin lokutan da suke mahimman lokuta irin su lokacin tsakiyar dare idan dare ya tafi kashi na ƙarshe ka tashi irin wannan nafin ko irin ka sa a goshinka a ƙasa kayan sujada to kana iya roƙon Allah ya wanda ke tafiyar da fushin masu fushi ka tafiyar min da wannan fushin da nake ko ya wanda ke tafiyar da damuwar waɗanda suke cikin damuwa ka tafiyar min da wannan damuwar da ta tsaya min a rai kana yi Allah da zaka ji kamar zaka subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت